أو للذئب قال فضالة الجنود قال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها متفق عليه وانا حديث عن كربوش بن زيد ابن خالد الجهمي الله تعالى الجابري قال زيد يكي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يكن ياتوا ولم ان نذكر هذا da amincin Allah tabbata فسأله عن اللقطة sai wa annabi tambaya dangane da dukiyar tsuntuwa mutum ne yana tafiya sai ya tsuntu kuɗi menene hukuncin sa fa kana sai manzon Allah ce i'rif ifataha wa wika'aha thumma arrifha sana i'rif ifataha yi kokarin ka gane mazubin kuɗin wa da makullin abinda aka kulle kuɗin da galibi da mutane sukan zuba kuɗinsu ko a cikin mazubi ko wanda aka yi shi da fata ko wanda aka yi shi da kan ma malam ya kuka kuru ne haka ne ne faru eh ku tana kai da za ka fi to a kunna a kunna to ka ji masu kullum wani ne su kullum kullum da ya yi ba kan kare kuma da shi har mata kuma a tsakadi sai duk da za su ga ya wanda suke cikin duk da wancan abubu ne makallin fitina ne ai hakuri idan Allah ya kawo cikin yanzu za a abin da za a za a bude shi a kunna insha Allah manzo yi sai ce eh ifataha eh, ifat kamar da muka faɗa da yawa ayyukan kasra da kuma sa'at ya zanto shi ne mazubi abinda ake zuba kudi na ciki idan a da ana yin fata a zuba kudi a ciki wadansu kuma sun sun masu zuba kudi a ciki wika shi ne matsaloli bayan mutum ya sa kuɗin a cikin zaka ya tattare ya tattare kuma zai sa matsaloli sai ya kaure to wannan shi ne wika sai manzo Allah ce in eh, irin ki fasaha yi kokarin ka gane mazubin kuɗin wa wika'aha da makullin su abinda aka kulle kuɗin da shi kun ma'arrifa fasana sannan sai ke jigiya har tsawon shekara guda malam ya dan ba da kasa yace al-iqar al-wi'a'u alladhi takunu fihi an-nafaqatu min jirdin wa lahwi idan an ce alifas ifaq a larabce ana nufin alwiha mazubi allazi takunu fihi an-nafaqa wanda ake zuba kudi a ciki abin kashewa ciki min jinsi wanda an yi da bata ne wa nahawihi ko makamancin sa wal wika'u abin da ko ake nufi da al-wika'u a larabce al-khaytu alladhi yurbatu bihi famu thiqa shine matsauri wanda biki ake daure bakin falka da shine ake kira wika da yawa yawon amma shi ibn marbud al-ifriqi cikin littafin lisan al-arab wanda shi ne zai girman dictionary a larabci yake cewa da al-wika da al-ifat dukkanin su akan kawo ɗayan ana nufin ɗan uwansa a kawo kuma ɗan uwan ɗan uwan kuma da nufin ɗan uwansa ma'ana suna ɗaukar ma'anan juna suna shiga suna ta fuskar ma'ana mutum abu ne guda biyu masjid da makulli to wani lokaci ta ana nufin makullin sai a ce al'ifaf ana nufin masjidin sai a ce alwika wani lokaci kuma sai a ce ta ma'anan shi ne masjidin alwika ne madauri ina ba ku mun fahimta

sannan kai tigiyar ta ita wannan dukiya da katsunta ko ita wannan tsuntuwa da katsunta ai alluka ta din kenan sanatan har tsawon shekara guda fa in za a sahibuha idan ma'abucin wannan kuɗi ya zo fa a aqtuha iyyahu amma sai aka shafe wannan jumlar sai ka ba shi kayan wa illa in ko bai zo ba fa za a maka biya. to sai ka ga ta galinka da dukiyar kai ta zama ta fice wato wannan abin da ke nuna wa idan mutum ya kunci kuɗi matukar kuɗi ne ba waɗanda suke a kasa ba masu daraja ne masu ɗan kauri ne to sai yi kokarin kiyaye mai kuɗin ke ciki idan na cikin zaka ne wata irin zaka ce fayati baka ce wato ainihin jashi wata irin duk ya rike launin ka da kuma a wato sinadarin da ake bukar da shi fata sai ko roba ko menene ko ma ne ya kiyaye wannan sosai da sosai sannan kuma sai ya kirga kuɗin ya san yawan da ya kima kuɗin ya san nawa su ya san in naira hamsin sun nawa ne dan asirin asirin nawa ne goma goma nawa ne duk ya san wannan ya rubuta a cikin takarda to da ya zo ke ba zai faɗa wa mutane cewa jama'a na ɗin kuɗi yan naira hamsin hamsin guda goma yan asirin asirin kan yau wannan aiko ya rabu ce na kuɗi ko wani ma'in kina iya da lalle ne mai su abin da yake jama'a na ɗin kuɗi dukkan wanda ya jefar da kuɗi daga jiya zuwa yau a daidai wuri kaza to yana da dama ya zo ya bayani dama kun ji ya zo ya tafi shi ne da zai kenan duk wanda zai da ya da wannan ne ya tambaye shi wanda irin da ka zama ka ciki kaza ne me ya ka kaza ne me ya matsayin ka kaza ne ya adadin kudin ka ciki sai ya bayani in ya faɗa dalla dalla daki daki kamar yadda ya kamata to sai a ɗauki dukiyarsa a bar idan ya kasa faɗa kuma ka ce je ka ba na ka ganin ka an tuntu kuɗi cikin zaka shi kuma ya ce na zuba shi cikin irin leda ba su ne na sai wannan ba naka bane ba an ɗauka cikin bakan leda shi ya riga ya ce kashi ledar da shi ya ce wannan ba naka bane naira hamsin hamsin ne kuɗi ya ce na naira ashirin ashirin ne kaga ba naka bane ba to wannan ta'arif da mutum zai har tsawon shekara guda shi ne malami ke daɗa bayanin cewa ita ce la ko cigiya ko abin da za ka yi na cewa ka tsinci dukiya yaya za ka yi ka yi ta kuma ke galibi a watan farko da kudin kudin ya kamata a gan mako Allah kalle ka bada ke na to bi ko so a kowane mako ba wata a ce kullum kullum ba ku da aikin yi bayan ka su kudin kun shike nan ba ku da aikin yi ka yi kudi ba ina mai kudi gobe ina mai kudi ji ka fi da yamma to ko kuma ka ga aikin yi bige a tarihi ya ka kowane mako Allah kalle ka ware kwana uku za ku yi kila kuma in za ka yi kullum sai ka yi ta a daidai wuraren da suke makabbata da inda ka sun kudin idan ma'aikata ce idan masallaci ne idan makaranta ce wuraren da suke makwabtaka da wurin to amma a yanzu hanyoyi sun sauƙaƙa tun da mutum zai zuwa ya kuma ta hanyar kafar rediyo ya tsinci kuɗi rana kaza da wata kaza daidai kan titi kaza daura da ma'aikata kaza ko kusa da karki kaza dukkan wanda ya tsaye ya bada kuɗi a tsere kan wannan yanayin lokaci to ya zai bayani don a ba su kuɗin ta ga idan kuma a rediyo ko ba ta ba ke idan aka yi shekara guda ana ba da sanarwa babu wanda ya zai kai maka ne kuɗi sun zama naka halal ɗinka kun hali an mari'a ba komai ka tafi kayan ka ko kan nawa ne ko dubu nawa ne ko miliyan nawa ne sun zama naka ko ka fiye ga ka zama halal amma bayan cibiyar shekara guda kar ku manta a darasin jiya mun ce kaɗan daga cikin dukiya irin wata suke wato addu'a la ta tabawa himmatu awsat an-nas irin wannan ba kawai nufin giya ba mutum yana tafiya da yana jira kan titi Allah ka baka ne da kai kawai abin ka ba a maganin giya duk abin da yake mai karancin daraja ba sai ka giya ba za ka ɗauka nan da zuwa kun ya bayan ka sai dai idan ka dauka ga abin ya amfani da jiyo ne zo ya bayanin cewa na ne ba su ko ka bai ba wanda ya zo kuma da ba sai ba ta giya ba sai ka yi kike da ka da ka wa alaikum salam idan har bayan an yi shekara guda ka riga ka kashe kuɗi ko wani ya zo ya bayani a cikin bayanin da ya kawo tsofaffi tilla tilla na da dangudin da ke wurinka na shi ne sai ka biya fa in ja'a ha in mai dukiyar ya zo sai ka ba kayansa wa illa in ko ba haka ba fasha annuka biha sai ka shafa da linka da wannan tsuntuwa in ji manzon Allah kala sai mai tambaya yace fa dalatul ghanam yaya za mu yi da batattun awaki ko tumaki mukulla ta biya sai ki karo da rago ko tunkiya ko akuya ta bata bai san mai ita ba ya tsinta a wurin da a iya tsuntuwa a nan gurin ya kamata mu kiyaye komai ana kallon urfi na rayuwar mutane yadda suke yanzu mun riga mun saba a waɗansu garuruka mutum na cikin dabba da kanta da yake kiwo kuma ta dawo gida wani lokacin da dan kiwo wani lokacin da dan kiwo kai ko da anan cikin gari wani sai ya saki dukiyarsa da yaron da biyar za a je ta dawo gida ta kwana to nan gurin kana tafiya a nan gurin a kan titi ne kofar nasarawa ko kofar wanki shi ke nan sai ka tafi a kora ko sai ka tafi da ba a tuntuwa a nan gurin kagar ba a yi tuntuwa a irin wannan yanayi ba a tuntuwa a namurin don kare zai biyu tsuntu ga kuma ta ce ga tuntuwa da ko da take to galibi bayan da ganami an fahimta ne a daji ka gana ko shi kadai a dajin Allah dajin da yake akwai kamanin ma akwai namun daji a ciki to a nan gudun tsuwatar tsuntuwa take tabbatuwa amma goma da garke guda ainihin ma ba a tsuntuwa don ba ɗaya don da rikin suka ce da shi ba ba lakul ganani idan ɗaya daga cikin dangin tumaki ko awaki suka fata mutum ya ci karo da tsufa nane hukunci kala sai manzon Allah ce hiya laka auli a akhika ka li dhibi to wannan rago ko akuya dai naka ne ko na ɗan uwanka ko kuma na kura ma'ana ka kama ka tafiyar ka da shi in baka samu wanda in kai baka kama ba wani zai yi kama in ku duka kun ki dauka dai kula ta wuce ki huwa laka hiya laka aw li akhika aw li dhibi to me yake nufi da hiya laka ma'ani laka anta akuza ha sai ka karba sai kai cigi a tsawon lokacin za ka yi cigi a na shekara ɗaya ɗin can in mai rago ya zo ka ba in mai rago bai zo ba ya zama na a awo da akai ka ko ɗan uwanka kai ka ci kama a wani zo gani shi ma zai je rike har tsawon shekara yana kai idan mai rago ya zo ba shi mai shi bai zo ba ya zama na nashi aulid zai ko biyan duka in ba ku ɗauka ba sai kula ta zo ta cinye wannan shi ne abin da ke faɗa a ce wannan ya nuna kenan inda za a iya sun kai rago shi ne inda in a kama shi da kura ya ta a kasi ka duke nan banda kofar na karawa banda kofar wanki banda cikin gari ran gudu mata kura kura su zai cikin ya mutu rago a wuri aka za ka kira zuwa nan gurin ne magana idan ka tsinci rago ko tunkiya ko akuya dama za ka je ka ajiye su har mai ciwo to wajen ajiyar ne aka ce kana da damar ka aikata ɗaya daga cikin al'amura guda uku mafiya kyau to sai suka ce mafiya kyau gawa mafiya kyau ga mai razon ko mafiya kyau gare ka ya ka ce maslaha za ka kalla gyara mene da zai gabatar da gyara ga shi mai razon sai ke ɗaya daga cikin ababen nan guda uku ɗaya daga cikin hanyar farko kana fita da lagos ka gida ka yanka kayan da kake kafin ka yanka dama ka tambaya a kasuwa yanzu wannan ragon ya zo masu sayar da raguna zai nawa an ce ai wannan ragon zai dubu uku so ka rubuta sai ka ajiye rana kaza ga watan kaza naka na samu rago na cika da ragon da kimar ta ya kai nara dubu uku sai ka rubuta ka ajiye sai ka cinye rago kawai ka. sai kai ka ci giya da mai ji ya zo ɗan wannan shekara sai ka ɗauki naira dubu uku ka bashi in shi ne kimar ragon ta a ranar da ka tsinci in ko da ya kai wannan ba sai ka kai shi kasuwa sai ka sayar sai ka ajiye kudin idan ya zo ka ɗauki kuɗi ka baki in ko za ka iya kiwo dama kana da girki kana da garke kai yayi ne sai ka sa shi cikin eh, ragunan ka ko cikin dabbobin ka kai har tsawon shekara guda idan ya zo ka baki in bai zai bada ya ka naka ko wata ɗaya kai daga cikin hanyoyin da guda uku ya halatta idan ka je ya sai ka haihu ɗayan naka ne sai kana da dama ka ɗauki ladan kiwon ka wannan kuma za ka yi ne gil ta hanyar da lafiya kariya ko da ki wancan mai rago ya rago ma baya haihuwa shi kadai to ai idan yi zo karba su kana guda kana ba su dusa kana ba su ruwan tari kana ba su menene da menene idan ya zo so ka maka da su sai biya ka ko abin da kake so rago idan yi zo su zai biya ka idan kana zan biya ka wannan abin sai dai in ka ga dama ka yi sadaka bisa ga Allah to shi ke قال لك الإبل سيئت دم الله الله يا زامي برقمي إذن يا بطا الإبل مكتون رقما متفقون في رقمي قال وما لك ولا أقصي قال لك إنا يوانك رقمي إنا يوانك رقمي ما معها سكاؤها ورؤوسنا تاربة وإذاؤها تاكلموسنا تاربة كيد الماء سكن جنجلات بيد جارية سيتفية وتأتي للشجرة ثم سكن جزء تي وتأمس الجنة إتاتي حتى يلقى حتى يلقاها ربها حتى لا تمت يتوها بزينها فرم يسوي الموكا مكاينك معناه بلا تقتلات النباء saboda ne aka ce ka dauki tinki a kowa kowa kowa ko amma ba za ka dauki rago ba saboda tinki ya da kowa da rago idan ba ka zo ka kama ba wani bai kama ba kula na shi amma da kuma ko da kura shi ta wannan ne mala ka wala na ranka da kike nake da sama a haka dawo eh, wato ainihin tankin ruwanka wata tankin ɗinka yana tare da shi don na kuma idan ya sha ruwa to ɗan sha ikwana ashirin da kan ka ba ba ya bukatar ne sai kai maka to da yake maka rahama irin wanda rago ke bukata wa idza uha tana da takwanta wanda yake kamar takalmi a wurin dan adam duk abin da zaka taka baka da mu ka taka buka ka taka kasa ka taka abu mai abin amma da kuma baya mu saboda wannan takon na ko fatan sa shine idza malin ya lamba da kasa yake siqauha ha abin da ke nufi da siqa shine cikin rakumi din wa qila ha wadan suka ce wuya wai amma dai siqauha shine ciki wa hizauha khuffuha khuffin rakumi din ma'ana kafansa ko kofatansa wa tare atara bi zalika ila ha an al-hibdi rukki ba fi tibaiha min al-jalabit ala al-abash yake malin yake manzon Allah ya yi nuni zuwa ga wannan abu guda biyu da raƙon yake da shi tafansa da yake takawa da cikinsa ga wannan karamin wata tanka ne gina iya an hujji da yadda raƙon yake wadatuwa manzon Allah na nuni ne yadda raƙon yake wadatuwa an al ba sai an samu wata kariya gare shi ba bima rukki ba ku ilaiha saboda irin abin da Allah ya hau hawar a ɗabi'ar kuma min al-jalada ta al-ardi wajen kokarin da turiyar rike kishirwa wa tanawul al-ma'qul bi ghairi ta'abin da irin yadda suke cin abinci ba tare da wahala ba idan kuma wajen kuma a abin nan tumaki da hawaki ga ganye a saman bishiya ba sa iya ɗaukowa da kansu sai an hau an karyo musu raƙumi ba. Ina yi kawai sai kai kan sai daga wadancan abin da za aka kai ka dauka ka rike dan kada su salwanta wannan ko an zuke ka ba su salwanta misalai idan ta kaiwa da komowa har ne yaji zo ka makaranta wala ta ta bi ila multaqiqin da haka la kuma ba ka bukata zuwa ga wanda zai zo ya tsince su kalganami kamar da kuma ki da waki ke da wannan bukatar bari mu kammala hadisin ko تجري الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها muttafaqun alaihi wannan hadisin imam bukhari da imamu muslim suka rawaito kaga ya bayyana mana wato ainihin kaso kaso na abin tuntuwa idan abin da aka tunta ya zanto dukiya ce gare da za a ajiye a rike abin da aka dauka a ciki a kiyaye shara ba da ke nan shekara guda idan dukiya ce ko akwai a gare da za a yi idan da kuma kuma a kyale sai ya ko mutunsa na Allah ta ta ta eh ko da ka ta fara na ta ta ayyade kamar ya inda kaza ta kayyade eh, kamar yawan aikin yi mun magana muka ce dukkan abin da ke la ta a awsatun nas me muka ce abin da muke nufi da la ta tabaruha awsatun nas dukkan abin da mutane na zaka tafiya ba sa lura da shi suna kawar da kai su bar shi to wannan ya zama kaɗan irin wanda in ka tsoka ba sai ka yi ba dukkan abin da ke kama da haka kuma su ne za ka abin nan ba a masa iyaka da naira kaza inda wannan ausatun nas a kowane gari da kanka gina wani gari dangane da dukiyar mutane ko talaucin su dangane da birnin sun gari ko hukuncin wata kawai amma dai ko ina matakan mutane guda uku ne mataki na kafa mataki na tsakiya mataki na sama to duk abin da mutanen da suke mataki na tsakiya ba su damu da shi ba ya zama dan kaɗan ke to wannan kuma na barin mutanen da urku su yadda suka saba a gari. Wa alaikum salam. saniya na malamai sun kai daidai suka da ratsumi don saboda ita ma ratsumi wato ainihin ita maka ta yi kama da shi waɗansu kuma suka ce a'a manzon Allah ya yi shiru a dangin kuma dan a yi ijtihadi wanda ya ga zai riskar da su a dangin shanu dan a yi ijtihadi wanda ya ga zai riskar da su da tumaki da awaki za a iya tsintar su wanda ya ga zai riskar da su da ratsuma to ba za su ce ruka ta su to a nan gudun idan aka ce ka yi ijtihadi a yana za ka kai mai shanu a cikin sun fi kama da dangin raƙuma ne ko sun fi kama da dangin tumaki da awaki ba ba kamar ta halitta ba kama ta ƙarfi ta kare kai ko rashin kare kai kun lana sun riga Thank eh? you. wanda wannan abin da kuka yi shi ne ijtihadi ko ruwa na kokarin ya kalli suka ka za ya ce za su dace da tumaki da awaki ko kuma za su dace da wakuma tabbas sun kuma da mun rukar da su da wakuma wanda sun rukar da su da tumaki da awaki sai mu ga waɗannan ababe guda biyu da rakumi ke da shi manyan khasiya guda biyu farko juriya kan kishewa na biyu kuma iya ciyar da kansa da kansa baya bukatar karyo masa da abin da sama bayan ya tana da wannan tana da duniyar kijewa kana za ta iya karewa abinci daga sama yake da kuɗi ke karewa dangin tumaki za mu dangin tumaki za mu na Thank you. mutum ya ɗauki kuɗi ya fara tibiya kafin a kai shekara kuma sai aka sace kuɗin aure ba daga baya bayan an sace kuɗi kuma sai ga mai kuɗi ya zo na bayanin kuɗin shi kenan mai kuɗi ya yi hasarar kuɗin sa kai ba za ka biya shi ba dan wanda yake ya yi tsuntuwa har ya ajiye ya fara tibiya ana kirga shi a matsayin amintaccen mutum bai za lifa ma la ya dumana idan dukiya ta salwanta ba za a ce dole sai ya biya ba suka ce in ka ga ya biya to ya yi sakaci ko ta'addanci ya yi sakaci ko ta'addanci yanzu ta'addanci kamar rago sai ka zo ka tsora masa wato buhu ka ce ya sauka irin yadda ake da jaki sai yana nan ya faɗi ya mutu bayan kuma tuwa ne fi muddatu ta'arif cikin daidai lokacin da ka fara tigiya yanzu na akwai ta'addanci ko babu dole sai mutum ya biya mai ragon kudinsa ina ba ta fahimta ko mutum ya yi sakaci mutum bai kiyaye abu ne da ya dace ba ba za zai ɗan ke dole zai biya amma matukar bai sakaci ba matukar bai ta'addanci ga dukiya ba in da ya aji ya kiyaye yadda ke kiyaye dukiyarsa sai sai ya sa aka zo ka dauke to ba biya a kanka ba zai biya ba وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يؤرفها rawahu muslim hadisi an karɓo ne daga zaid ibn khalid al-juhani yace manzon Allah yace man awa dallatan wanda ya kamo dalla batacciyar dabba fa huwa dallun to lalle shi ma ya zama batacce malami arfa ta ba wato kenan irin batacciyar dabbar da shari'a a yi irin a kama rago da tunkiya da akuya da sauransu da muka bayanin su to dukkan wanda ya kama ta to ana kirga shi a matsayin batacce sai fa in ya kama da nufin zai ne igiya amma mutumin da ya kama da nufin kike ta zama tashi da ya igiya ba ya zama batacce abin da ake nufi batacce a nan wurin ba wai kafirin da ya kafirta ba a'a mutumin da ya kauce ta farkin gaskiya ya kauce ta farkin adalci wannan hadisi mutum ne roto وعن إياد بن همار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى wa عليه wa وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليهتف إضافها ووكاءها ثم لا يكتب ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وان حديثي انكرته لدى عياض ابن حمار الاخبار الدابري قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من وجد لقطة وان بيد كنتوا وان بيد ما ابن كنتوا فليشهد ذوي عدل to ya kafa shaida na adalai guda biyu kaga wani karin hukunci da babu shi a hadisan baya falyushhid zawai adalin kana tafiya sai ka tsinci kuɗi waɗanda suke adadin su ya kai aikiya an gane dubu uku dubu hudu ne dubu biyar goma ne dubu ɗari ne mene ne shi ke sai ka samu adalai guda biyu ka kai zama sai da ku zama sai da wani ma ci kaza da kaza a yau rana kaza da watan kaza a daidai wuri kaza a lokaci kaza sai ka rubuta sa hannu ka sa hannu sai ka aji a gidanka me ya amfani wannan shaida amfanin da shi ne za ka yi cigiya shekara guda idan an kai shekara guda mai shi mai zuba ya zama naka ko ba haka ba idan ya zo kafin shekara guda fa bai zama naka ba za ka ba shi kayansa to ka fara cigiya mako ɗaya ko kai ba kai kuka ko ma wata ba kai ba shi ke insha Allah ka yi rayuwarka ko dukiya ta zama kula kenan shi maka da za gado ba za su gado ba tunda akwai bukatar shekara guda to shine amfani shaida dan kada maka da ko inda ba shaida ka tunto kudi ka kawo gidanka ka ajiye ka fara tijiya da wata ɗaya kuma sai ka mutu maka da za gado mutane da za su yi kudin ba bane da amma idan an fara da shaidu guda biyu a dalai da an zo bayan an gama bayani sai su mai da jawabi kawai kan kan da kuma ta mahaifin da ko kudin tsuntuwa a wurinsa wanda lokaci na shekara guda da za a ana cikiya bai yi ba ballan sana a cikin zama na shi kudin nan kuma su kaza ne arzikin su kaza ne an tsunce su wuri kaza dan haka sai a wakilta waye zai ci gaba da yin da yin komai cikiya kenan ko kuma ɗauka abu da gwamnati ko ci da yin cikiya an gane ko shi ne falle da wani adali sai ya kafa kirgo guda biyu ma'abuta adalci to wane ne adali galibi idan an ce adali muka ɗauka mutumin da baya aikata kaba'ira kamar da wasu malamai suke cewa al'adalin mara ne cikin gul kaba'ira wa yattaki fil aghlabi kaba'ira wato shi adali shine wanda yake nisantar kaba'ira gaba daya kuma a mafi rinjayen halayen sama yana nisantar kaba'ira idan aka ce wannan shine adali to kafin a samu adali kowane gari sai an dade ana yi an fahimta ko ashe shi adali dan abinda Abdullahi dan Abbas ke cewa idan kuka ce kaba'ira da saga'ira to ya za ku yi ku ware menene kaba'ira din menene saga'ira shi yake la kaba'ira ma tauba wa la saga'ira ma al-istimrar ba wani laifi da za a ce kabira ce matukar mai shi Allah ya azza shi tuba ba wani lokaci za a ce dan kankane ne masu tarmi shi ya ci gaba da yin sayo da gobe da gobe da haka nan da haka nan sai jirgi sai zama mai kabira fa inna sadaqata tatahawwalu ila kabiratin ma al-istimrari alaiha ka ko wannan magana ce mai karfi za ka iya karfafa ta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ke cewa iyyakum wa muhaqqaratu dhunub ku kiyaye kana laifuka dan da shi kankane ka ga cewa ai kallo ne ba komai ai kaza ne ba komai wanda da lullafi kai dai tun da ka kyale ban kana ganin wannan karamin babu laifi manzo Allah ke matsayin kananan laifuka illar su kamar matsayin matafiya ne sun sauka a wurin da suka yada zango za su dafa abinci sai babu ita kan za a dafa abinci sai shugaban tafiya yake da su kowa ya tafi ku shiga cikin dajin nan ba abin da muke so kawai illa kowa ta komo sanda daya ko ɗangiya daya ko bulala daya ko ɗan yi karfi daidai da kan wasi guda daya shi ne ke so ku kawo to da kika ga wannan ya kawo ko wannan ya kawo ke da aka haɗa ko rauni sun zama itace yace da wannan zai ga sun dafa gudun sun yi tafiye su yace to haka kananan zunubai suke suna taruwa suna taruwa har su je su kai mutum cikin wuta shi nan babu wata sa'ira ma'a al-istimrar babu kuma kaba'ira ma at-tauba abinda ake bukata kafin mutum ya zama adali ya zanto ayyukansa na alheri suna da rinjaye kan ayyukansa na barna kashi saba'in ne tamanin ne saba'in cikin dari alkhairi ne ka tsalle wanka to wannan ya zama adali kenan ba ba ta aka yi adali wanda baya zubi ba ba wanda yake adali baya zubi don ba masu ne sai manzon Allah sallallahu ba wasallam amma kawai mutum sai ka samu wajen dan kurakurai su karbi wani kudu da wajen kaduwa haka su da kowane doki kowane ingarmin doki zai yi tuntuɓe wajen wata rana dan haka sai kafa shaidu guda biyu wajen wannan kafa shaidu guda biyu falli yushhid fi'l al ne da khalahu al-mudari ne da khalahu al-mudari ne kuma lam al da ke kunshe da horo da umarni ta shiga cikin sa to wannan umarni da yake fa'idantarwa shi yana fa'idantar da wajibi ko yana fa'idantar da wato mustahabbanci malaman mazhaba guda uku suka ce ai wannan umarni na mustahabbanci ne ba ta aka yi dole da ka kafa ke guda da gidan ko kuwa amma dai an fi son haka haka malaman mazhaba guda uku suka faɗa dole daga cikin su ya zabi ko guda ce wajibi ne dole ne sai ka ku shaidu da gidan mutukar abin ya kai da amsiya to wannan kalma ta dole ko lalle ta da karfi cikin wannan hadisi domin umarni idan yazo daga manzon Allah ana daukar shi a matsayin wajibi sai an wani abu ya zo ya tabbatar da shi zuwa da mustahabbanci in babu karina dole ko dauke a matsayin wajibi kenan bal yushhid dawai adalin wal yahfaz ifataha kuma ya kiyaye mazubin kudin wa wika'aha da madaurin ki thumma la yaktum sannan kar ya koyi cewa na yakuntuwa lalle yake na wala yughayyib kar ya kar kuma wato ainihin ah, kar yi ta ta tajiyif shine wato ainihin ya ce ya tsinta a ya yin bayanin jakar da ya dauka a ciki ko madaurin an gane ko zayyaba al-ifat wa zayyaba al-hika bai idan ka koyi jakar ko ka koyi madaurin yaya mai shi zai iya da wannan ne ko shi da zai gaba daga wani zai iya wannan ba dan koyar ba dan duk wanda ya rubuta ba na ka ba duk wanda zai ba ne ba na ka ne ba duk wanda to yi mana bayani mana ai eh, ai to bayani shi yayi bayani kar ka koyar wani abu da dai ma'ana in dai an zo kar ka koyar wani abu ba ana nufin za ka shela ta wancan ba na'am ina jinka wannan wannan umarni da ba a kai a ran saboda a yi amma dai inganta abin da muke bukata ta inganta idan sa hal hadisi ko wani zahabi ai ba wata karina cikin zan za ta hana wannan wajen eh amma kuma ba ce da kada ai yau kuwa wannan sai zan to kari ne akan wanka ba cin kare yake da shi ba na ka kado ma ta kasa an wala hadisi sabi eh wannan ba wani ba هذا تقول في الابناء الجمع الثاني انت جعل الجمع بين الحديثين فهناك تعارض في الجاهل اما ان بعض تعارض في كده هذا الحديث ما ذكر ما سكت عنه الحديث الاخر في الادله في زياده وزياده الزبد ومقابلته fa in ja'a rabbuha fa huwa ahqqu biha mai wannan dukiya ya zo to ya fi a bashi wa illa fa huwa malul lahi yu'ti liman yasha in ko ba haka ba to wannan dukiyar Allah sai da yake bayar da ita ga wanda ya so kai da ka tashi kai tijiya kai ko kara ka ahmad wal arba'atu illa tirmidhi malaman hadisi guda wata sun rawaito haka marwaitan hadisi nan haka imam ahmad ya rawaito cikin waɗannan kowa ya rawaito in banda tirmidhi wa sahaha ibn qudaima ibn al haka ibn qudaima da ibn al sun rawaito ibn hibban da ibn hibban hadisi ne ne kuma da na kuma da idan wani abu ya kuma zama a aka kasa da jijiya kuma su yi da tsaye ko da tsaye ya mai yi ne suka da kuma ne da suke kamar yaya kenan kada ka da abin sosai mu gane wani da wani su ne kai akan kusan da kafin kafin lokacin shi kamar kafin shekara yana da kusa ke ne daga ne da yi da jiki guda biyu a da kuma duniya in ba kiyama ta zo ba sai an zo kafa da su na Thank you. ويرجع amma abin da ya duba yana a zahiri kai ne za ka biya kai dai shi ya mayar maka to wajen mayar maka zai zama wajibi ya mayar maka tunda kai dai shari'a ta wuce maka a ta'ari wajibi ne kanka a yamakon kai ne sai ka jigi dare do dare do ya dauke maka nauyi domin ka dara ba ka jigi dare do ka sanar da kai da kai sanarwa da kanka za ka nemi ya biya ka ladan sanarwa da kai sai da tijiya Allah ba ka nufi biya ka wakili in ka je ka biya a gidan rediyo dan aikin da shari'a ta tsora maka ne sai baka yi ba sai ka je ka biya gidan rediyo su yi a madadin ka ba zai biya ka ba kai dai gudu ka nemi lada wajen Allah وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم wani hadisi an karɓo daga Abdurrahman ibn Uthman at-Taymi Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani dangane da rubatul haji kantuwar mai aikin haji ma'ana matakar ka riga ka shiga harama ta aikin haji sai ka ga kuɗi bayan ka riga ka sanya irami shin tsawon kuɗin nan a cikin makka ne a wajen makka ne akan hanyar makka zuwa madina ne baya halatta ka ɗauka matukar akwai ihrami a jikinka manzon Allah ya yi hani dangane da lokacin haji kuntuwar mahajjati ko ka ko mani yafi mace ne ko namiji baya halatta ya kuntuwa kai da kike ka gaggaba labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ina kai na dauka kudi wa ina kai rufi na gina kuma ai kai ne innal hamda wal ni'mata laka wal mulka la sharika lak shi ne aikinka ba aikin ka wani ya kuntuwa ko kwallon kudi kudi ka wuce su haka wanda shi zama da shi ba ya kana bukatar lokaci da kai haka idan ka kira wani kace zai dauka shi a matsayin kuntuwa ba zai dauka maka bai dauka ya ji abin da tsira take in babu ne amma dai kuma mutum ya kira wani ya dauka ya ji na tsira ba an wajen ne da kyau hadisin rawahu muslim wa anil miqdam قبل ما أبي يكرم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يحل بناد من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود وأنا حديث عن كربوة مكدان ابن ابي يكرم رضي الله عنه يكرم مزال الله يكري ألا ku saurara la yadullu min baya halatta kin ma'abuta haure cikin dabbobin da ke yin wato su akwai dabbobin gida al'an'am kira wannan halal ne akwai dabbobin daji to su dabbobin daji dukkan wanda yake zuna na farko gashi da farauta sannan kuma ga shi da ga shi da abin da zamu ce musu kikoki kikoki a wajen gobewa kai eh, zuna kenan na abin kenan to irin wannan dabbobin baya halatta sai su kaga da muka na ciki kula na ciki kyalkeci na ciki zaki na ciki dila yana ciki domin dukkanin su suna farautar abu da hakoran su nan gefe da gefe su kama su gata to duk irin wannan dabbobin baya halatta sun dama su duna bin ba sibai kenan wala al-himar haka baya halatta cin jaki na gida naman ka haramun ne wala al-luqatu min mal mu'ahad haka baya halatta cin dukiya min mal mu'ahad ta duki cin min mal mu'ahad ta dukiyar wanda ke mu'ahad kafin da ake zaman amana da an sai in ya da barinka ma'ana idan aka ce wannan dukiya ta kafiri ce wanda ake zaman amana da shi to cin wannan dukiyar baya halatta to tun daga halatta bai don kasance ta ke nan to ha abadan za ka yi ta ke ne har abada abada yi bayan shekara guda biki kun bai ta rigila idan dukiyar ta kafirin amana wanda ne kafirin amana irin wanda an ci su da yaki ko kuma cin ne na rasu ne suna zaune a karkashin daula ta musulunci suna zaune da sabbitar iri ke ayi dokoki za su bada jizya to duk da haka wannan dukiyar ta kuma haramun ce da yadda ce za ta tuko da jefar wani to abin da malamai suke cewa yaya za ka zo ka kunci kuɗi a kan jibin ibrahim zaro ko kuma kofar nasarawa ko kofar wuce ya za ka iya gane wannan kuɗin na musulmi da ko ya kafiri shi ne malamai suke cewa tarihi na ko ke sa a gane a yin jaya da su cewa wannan kudin musulmi ne ko wannan kudin kafiri ne idan an kunci kuɗi a unguwar da take gaba ɗayan ta kafare shi ko duka ba in cikin ɗari zuwa tamanin ta kafare shi to wannan kudin waye amma idan an kunci kuɗi sai kira kwallon unguwar musulmi gaba ɗaya wannan kudin waye kan musulmi ne suka ce nan ba ta amfani da zangar wajibi ne za ka aiki da zato mai rinjaye amma ba ya ne kake da shi ba wannan kare ne wanda mutum zai dogara da ita don gane cewa ga ga inda ke tsammanin dukiyar illa an yi tsakali an hafi ko in ya ta gaba da ta abinda ake nufi da iska gina an wurin ai illa idza kanat al lufatu mimma la tatba'u himmatu awsatin nas sai ba in abin da aka kunta abu ne mai karancin daraja wanda mutane waɗanda suke na tsaka suke ba sa kulawa da irin wannan shi ne muka gwada misalin da ajiya muka gwada misalai da ya kamata a ce an gane su jiya haka ne ko na'am wajen kirkara da ya a ya kuke wannan istifa da yana wannan to shi ne wannan mafiyan wanda ne ya ka ya zama dinan da su ya su kai kiya ko ya la mu ne da yake ya bare ke ba sai dan ababa ta shigo gidan ko ka zama ta shigo gidan sa zama ta na farko ma na yaba sun kawo ne bakan kai ke shigo gidan ka dan sun ai ana yin ne a dai in dai sadaka ce a dai ke shigo cikin gari na ga mutum zai sun kawo ababa ko ya sun kawo gaba gaba ko gaba ko sun kawo bare ba na'am wannan kan gudu ne irin malika wajen da yake cewa an ce mutum idan ya zo ya bayanin kudin sa da yadda suke tilka yi wa ya zo kudi da aka ba su cikin matsalukan leda bai da ya zo bai kai ya zo wata sai suka idan wani sun gaya zai ya kare kansa ko kudin nan kaza ne sai da koma wajen wanda za ku dinga bayani kudin shi yasa ita mu'amalar kudi ake san mutum ya rinka kirgawa ita mu'amalar kudi ake sa ka rinka kirgawa ko dan banki suna ta kirga kafin ka barkanta kan sai ka fito da kudi sai ka kirga da sabi ne ba za su dai daga to kana kana kuma ka riga da cikin wani garari ya kamata amma da kudi mutum ya zama mai kafa kare bari a yaudare ki kare da kowa dan ka ko ina inda za ka rinka mu'amalar kuɗi karɓo da nan gurin kai kan gurin karɓo da nan kai kan gurin in ba ka kai da kuɗi tsaron ba kwana za ka je wajen gidan ka ya tura ka karɓo kuɗi wurin wani ana gurin ka ya yanzu da mutane suke ha'in sai ga raba din nan da dubu biyu ne da dubu biyu ko ka ta nan da ko ka da guda ko ka azali biyar ko shida idan kuka kuna da yawa sun kai da dubu ko sun kai dubu ɗari idan aka yi aka lissafi daga baya sai da kudin wato wajen gudun uku da an tafi ko dubu biyu da riga sai ga mutum da zan zara ido ana ɗaukar samun don muhalli da ita ha'in ciye yawa yau galibi a wajen ko da a bankuna wajen kuma sun suna da kudin irin wannan gaggawar ka da ko idan ka koyar da dama da gaggawar da suna karanta psychology ne muna kallon a yadda kake sun gama karanta ka lokacin da ka zo kan kanta kana gaggawa ba za ka jirga ba ta sa zan zara ido kuma mutum kila ko ana mulan bala sai kano wanda mai karanta ma yawa duk kan da zai da amala ki in baka hankali ba ko wata rafa da kuma zai ga cewa ba a cikin take ba ka naira dubu da ba a cikin ba naira dubu ba a cikin take ba ha in ya riga yayi yawa ya zama ruwan dare ke Allah riba mana fi shi yasa yana da kyau duk lokacin za ka karbi kuɗi daga nan ka kai san mulin ka san Allah kalli nawa ne kuma ka san yadda take yan ajiran na farin da zuwa musulmi ne dan jin tsoron gautsayi Allah ya kare da idan mutum ya samu wa wani abu na kuɗi zai yi a cikin eh. kuma idan mutum ya wani a ko kayan zai kamar ke fara in dai ya kai darajar da za a yi masa tafiya sai kyan shi yasa nake ta son ku gane abin da muka gina jiya dan duk tambayoyin da kuke inda kun gane garkun jiya da ba za ku tambaye ni ba duk ba nan duk da ku jiya ta ku jiya kenan ta ku jiya matukar ta kai matsayin da kake ka ta ba'u ha himmatu awsaqin nas shi kenan ba ta yi in ba ta kai wannan matsayin da kake ba ta yi ba na eh. kamar da kake yi da shi ko da da aka kan kasuwa ne ko shi yana ne ne ya ba ta da ya fara haraka ne kuma yana ci gaba da tafiya ko riba in ya samu riba mai yawa raba ko kuma bayan ko bai samu riba din ba a haka ne na halatta idan mutum ya amfani da shi wannan abin da ya yi cikin ba za ka amfani da ita ba wajen kasuwanci dukiya ta duka ba za ka amfani da kasuwanci ba ajiyewa za ka yi manzan Allah ya umarci mutum ne da ya ajiye kiyaye in har mutum ne danganci ya amfani da wajen kasuwanci ta tsoron ta sai ya biya kenan ba da halin yi idan ba ba su izini ba لأنه تصرف فيما لم يؤذن به شرعا ya yi tasarrufi cikin abin da ba ba izini ba idan ko ni aka za aka samu riba riba ba ta shiga ciki kadai shi ne dauki daidai ladan wahalar ka kuma na mai ne eh, amma dai aslan ba izini ne ya ba babu fara'idi عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألبس الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه باب الفرائض باب نيديك مغنى دنجني تفكن تفكن تولى بنغادو لفظ الفرائض جمعي نكلم الفريضة إذا أنت الفريضة هي المال الموجود جنت يا ود أكي غادا أنداني duk da cewa alfarida kuma yana da rabu wanda ake baiwa mai cin gado kamar yadda da nasiban mafruda rabo ne abin kaddarawa da za a baiwa kaza a baiwa kaza a cikin ayar da ya da sibu min ma tarakal walidan wal aqrabun wa lin nisa'i nasibun min ma tarakal walidan wal aqrabun min ma sallakun wa awkafun nasiban mafruda yani nasiban muqaddara yu'ta li kulli wahidin min alwarithina rabo abin yankawa sananne wanda ake bai wa kowane daya cikin masu cin gado da haka ke ne idan an ce alfara'id ko ka ce kaso kaso na dukiya da ake bai wa magada ko ka ce alfara'id shi ne ma'arifatu ba ya ta'allaqu bil irsi sanin hukunce hukuncin da suke da alaka da dukiyar gado wa an ibn abbas radiyallahu anhu an gaba daga Abdullahi da Abbas Allah ya kare da gare shi kana kana رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace من allah الله da mutum Allah tabbata gare shi yace an hikul fara'id bi aliha ko bayar da dukiyoyin gado bi aliha ga ma'abutan su dukiyoyin gado na farilla ko bayar da su ga ma'abutan su fama baqiya abinda duk yayi saura fa ana bayar da shi ga namiji mafi cancanta li aula rajulin namiji mafi cancanta ko kace mafi kusanci malam yayi lamba da kasa yace da al fara'idu al ansiba'u alam فرض وتأثير على ما حكم فالفرض في نصف الكتاب ستة لا فرض في الحرف سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلث بنفس الشرع والثلثان وهما التمام فهتبقى كل هاتف الإمام وتدوك الجباء الجلابي ko da يجب wani ya fi da asibiti ko a ce ya fi bil fardi ba shi ne muka ce rabi ba wa rubu'un ba shi ne muka ce ɗaya bisa hudu ba wa nisfin rubu'i da rabin rubu'i rabin rubu'i ya zama ɗaya na bisa na ɗaya bisa takwas ke da abu idan an kasa shi hudu sai ka ɗauki ɗaya cikin hudun ka raba shi biyu in ka haɗa gaba ɗaya na wani abu na ɗaya bisa takwas shi ne wa nisfin rubu'i wa sulusu wa sulusu ga sulusu ga sulusu bi nafsin shar'i duk da nafsin alqur'ani sai ce wa sulusani wa huma tamam na tukun sulusu ne al-sulusani shine tukwa fa hatat ka kullu qasidin imam muhaddisi dukkan mai haddace abu zai zama shugaban jama'a wata wata rana an baya haddace ba to abin da ya rage gaba da ta ce masu kudu ne to wannan ne abu da ake so na farko ka gane a cikin gado kenan wajen dukiyar gado dukiyar da iri biyu ko farami ko tafi duk wanda suke ci da farami din nan kuma kanan nore wanda suke ci da hasasini kuma kanan nore an gane ku yanzu da muka ɗauki musu rabin dukiya mutum da wani ke samun rabin dukiya cikin rabin gado gaba daya mutum biyar ne in ka zai duka karani ya bayani ka huta shi ke nan sai ka duka ɗauki rubu'i mutum da wani ke cin rubu'i a cikin gado gaba daya mutum biyu ne in ka zai kare da ka huta in ka zai wajen kulusi mutum da wani ta san ka kawuce in ka zai wajen kulusani mutum da wani ka sani su dusi nawa mutum da wani ka sani duk wannan malamai sun fara sun fayyace sun rubuce sun bayyana misali sai kawai zan bayar da ya zo wajen nufi sai ce wa nufi da ɗan hutu a firaji shi ne kuma an ce a bayar da rabin dukiya to wanda suke da rabin rabin dukiya kalar kalar masu cin gado ne har mutum biyar الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن inda فقد البنت والأخت في مذهب كل مسلم وبعدها الاخت التي من الابي عند انفرادهن اما اخت بس كنت بدون الاخت تاني بقى ما ايه بعد الرب البيت يرمى تلسى يوفي ما ترك اولادكم ان لم يكن لهن ولد daga nan sai kyamace tana iya cin rabin dukiyar da baban ta ko baba ta ta bari yanki in ba kowa sai daga nan sai bintul ibni tana da ɗa namiji sai ya haifi kamace to ɗan yi mutu daga ba sai ƴar matar tana nan sai ka mutu ba mai tsinka gado sai ita za a ba ne rabin dukiya daidai kuke da ƴarka da ka haifa ita ma ta shiga karkashin fa'in in kanin wahidatan falahan nisfu daga nan sai wal ke da ƴar uwa ƴar uwa din nan wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma yar uwa wadda kuke uba daya in ka da sun zama biyar miji ya ta ciki jikan ya wadda ɗan kalmi ya haifa daga nan sai wa yar uwa wadda kuke uwa ɗaya uba daya ko yar uwa wadda kuke uba daya namiji zai wala kuma ma farka zuwa da ya wadda ka haifa da cikin ka in kan rawa ya tabbata da hannu haka ya wadda ɗan kalmi ya haifa ita wa in kan rawa ya tabbata da hannu duk zai ga lokacin wannan to wannan fa guda biyu yar uwa uwa ɗaya uba daya da yar uwa uba daya كنسنا آية تأتيت كيف تنسى يكتفتونك قل الله يبقيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلها إذا الأخت سواء كانت صديقة أو كانت لأب نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد في أن زي جاجيت زي جاجيت إن باتر ده يا جاجيت كنا ya zo ga jirgi duka shi yasa da aka ce ita tana da rabi sai aka ce shi kuma zai gaje ka sai ka koma can lis da kare alhamdul unsa yi tun da ita ta gaje ta samu rabi shi in zai gaje su ne zai samu duka ai ba wani salamu alaikum ba gaba ɗaya sai mu samu ku gane ni cewa dukiya ta farali da ake ci kana ce da ce bayanin ta ya gabata wanda duk ba wannan ba ta zama asu to a babu da gado su ake da gane su wane ne suke da farali kaza yanzu mun yi kuka bayani dangane da nisir masu cin kala biyar ne ko to rubi masu cin kala nawa ne sudusi masu cin kala nawa ne sulusani masu cin kala nawa ne askurus masu cin kala nawa ne askurus masu cin kala nawa ne idan ka gane wannan duk gaba ɗaya an tattara maka shi an jumla ɗin ka cikin ayoyi guda uku a suratul nisa'i aya ta farko yusikum Allahu fi auladikum zuwa karshenta sai ta biyu ne biye da ita wa lakum ismun ma ka zuwa zuwa karshenta daga nan sai ayar karshe a surar ya tafi maka kullum da yusikum sai kalala duk mai din ya fahimci rabon gado ya zama wajibi gare shi ya haddace ayoyin nan guda uku in bai haddace ba shi dai in ana kasuwar rabon gado ya wajen kan baya da dole sai mutum ya kiyaye waɗanda a yi guda eh? ina ba kun bai darje to kaga yanzu waɗannan ayoyi guda uku da duk wanda ke kuma bai da ban gado sai kiyaye abin da kawai zan yi mana alƙawari shi ne idan mun je karshe ma iya ɗaukar su fassara su ne su duka wannan ayoyi guda uku sai mu fassara su ne su ji su bi ma abin da za karanta na hadisin su bi amma kar ku ɗauka cewa wannan zai iya samu fahimci da bangado gaba ka a za mu fahimci ne manya-manyan jigo cikin rabon gado da ya kamata mu fahimta a ita hanyar da haka zan dakata da mu a nan wurin sai gobe garin kowar ta huta yanzu an kuɗe ta da ita gobe sai su da mai tar fahimta da lokaci sha Allah ya zama abin da za mu faɗa abin da muka faɗa daidai Allah ya bau lada wanda muka kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ya rika karanta tambayoyin ya tace su tun kafin mu kare karatu da an gama ɗaya da karantowa da in ba haka ba in gama karanta yana da wahala ba tambayar ta farko da ke hannu na mai ita yana cewa yana tafiya ta yi bunci agogo shi ma zai ke ce lafiya ba zai ba ya kamata ka biyo kanka ansa a kan karatun da muke wannan zai ce ya kuntar kuɗi kamar naira ɗari da hamsin abinda mutane suke a wurin da mutane suke zaune da ya hukuncin wannan dan Allah zan faɗa mana da manniyar an da kowa da ya fahimci da kan da ba ma ba zai rubuto wannan ba muka ce matsayin mutane don mara da zaka ko rashin wadata kala da ne kala uku akwai na daraja ta kasa akwai na daraja ta tsakiya akwai na daraja ta sama muka ce to duk abin da mutanen da ke daraja ta tsakiya ba sa kulawa da shi to irin wannan idan mutum ya tunce shi ba sai ya yi jiya ba zai cika zai yi amfani da shi kana ba ta da ba maganar jiya sai dai inda ya dauka kafin ya kai ga yin amfani da jiya ya zo ya yi jiya ya zara ne to dole ya ba su kansa amma wani karfa da ya jiya zai amfani da shi wannan bai da wani faɗo mai tun jiya saboda ka gaba da ko duk abin da idan ka azuci zai kalwanta kamar da kwakwan abinci ka gan shi wani ya ajiye wani wuri ka zo ka tsinta ko na tafiya ya jefar da shi ne ko a daure cikin leda ko nan ta yadda in aka ce za a ajiye ma zai lalace duk wani za ka yi amfani da shi sai dai in mai shi ya zo ka za ka biya shi in bai zo ba kike kenan wannan muka ga muka wannan tunjiya shi kaga cewa ga wani abu wanda mutane yan saka suke ba za su ba su kulawa ba ba za su damu da shi ba wani abu ne da zai iya canzawa daga wannan bi'a zuwa wata bi'a wato daga wannan environment zuwa wata environment ya danganci zama na kauye ko zama na gari kila a wurin da abin da suka fitar mutane a nan gari ba za a kula da shi ba yana kauye ne ko ruwa ko za ka samu za a iya kulawa da shi ko a wurin da yake mawadata tsaka tsakiyar su ba za su kula da shi ba don ka zo muri ya kere da ka tsakiyar su ɗin ba za su iya kulawa da shi to da haka wannan ana mu'amalantar kowane gari da biyar. su a ce ba za ka iya ba da wani adadi na kuɗi da cewa in kuɗi ne sun kai kaza za a ba da fiya in ba su kai kaza ba za a ba da ba za ka kalli ofin mutane a ɗabi'ar mutane sun wannan za su kai da ta matsayin mai yawa ko mara yawa kawai shi ne abin da aka ɗauka. na mun gama don cikin cikin suna cewa idan mutum ya wani abu da ya ɗauka abu saboda gudun zai tsarin yanayin shi ɗan shekara guda wani wanda ba zai ci yara ya zai ɗauka sai daga baya ne abu ne to wanda ya gani nan shi zai biya abu shi suna da yadda ne sun kuma shiga aji. Sai ta aji wani ya yi irin wannan tambayar a cikin nan bai riga na rokan ta ba ya ga abu sai da shi ba zai iya ɗaukar da wani yaron su giya ba sai da ya kyale da ba shi da laifi ka ta kamar ka kara ba da laifi tun da ya dauka ba ya da wani kuma yana cewa shi ya yi tuntuwa kuma ya kafa shaidu a kai to amma yana a kafin ya kai da kamun mai shi kuma shi da wani hali na tsannan rayuwa sai kira wannan kudi ya ce to gaskiya zai kada wannan kuɗin da ke wurin dan ga halin da yake ciki to me hukuncin sa hukuncin ka dai idan ya zai rubuta dai idan mai so ya zo to yana bin ka bashi ba za ka tozon ka rikon garuri a hannunka matakar larura sai da a tsakani da Allah ya ta tabbata a matsayin larura ta gaske su za ka yi amfani da gudun amma ka tabbata da ce ne ba shi ne idan mai so za ka biya shi in ko bai zo ba a kai shekara kuma wani lokaci yawanci shi ke na kaga sun zama na take abu ne ba su ba idan sai dun da ba su ba waɗannan guda biyu na karshe duk suna bayani ne kan cewa kan dangane da ajiye ababen hawa akwai wanda suka ce ababen hawa da ake shigo da su har ana so kusa da masallaci suka hana haɗuwar sabu galibi akwai kuma wanda suke cewa ababen hawa suka yi cunkoso har wanda ke so ya wuce cikin gida baya samun hanya da haka suna ba da shawara dai da mutane na sa da kan karatu kowa a ba shi haƙƙinsa ni ban sani ba ko wata hanya ake bi a zuciyan agaji amma duka yan agaji ya kamata su gaza a tsara ababen hawa din da kula da su dan kila rashin tsaro da barci shi ke sa kowa na kokarin ya shigo da mashin din sa ko keken sa amma inda akwai tabbacin cewa bangare kaza masu masuna su ajiye bangare kaza masu tekuna su ajiye bangare kaza masu motoci kuma akwai yan adadin da adadin sai kai bi ko uku wannan ya tsaya wurin motoci wannan kaza kuma ka'ida shi ne matukar an shigo an fara karatu wani ba zai dauki abin hawarsa ba har sai an tashi da minti biyar da an riga an yi sallama kenan daga sallar isha'i da minti biyar ana fara kowa da wurin nasu to kaga ina ga wannan zai taimaka amma yanzu har kafin mu samu amince su ba mu da yau sun dole ko a su ya a kuma wani tare da na hajji kuma yana gani jiki kuma ga jiki suna zuwa amma cikin farin kaya to wannan ne mun dora wannan nauyi da yan agaji da Allah su bayar da haɗin kai don a samu wannan tsari wajen ajiye ababen hawa da tsaro Allah ya taimaka mana wannan sun je tambayoyin da na kamu iya karanta na wannan abin da abin da nake yi na awa da na kuma da malam ne yana kama malam da da yi na ana ne da ba a kuma ka gane ba ne shi ne da ake da ala ne ne ita kalmar dal ko abdalal a cikin alƙur'ani suna da ma'anoni guda uku tana zuwa da ma'anar jahilci mutum ne zai ci abu kafin da ke kuma tana zuwa da ma'anar kafirci mutum ya kauce a kafirci na daidai an fahimta ko tana zuwa da ma'anar fahimtar abubuwa da yake ba ka fahimce shi amma ba haka yake ba duk wannan akwai shawari da alkur'ani da ke nuna haka yayin annabi yaqub da suka ce da shi kallahu innaka lafi dalalikal qadim da yake yake da dalala nan ne rashin fahimta amma ba kana nufin ka tafsiri ba tunda ya annabin Allah ya masa tafsiri domin dalalikal qadim rashin fahimtar abin da ya dace su suna ganin bai fahimci abin da ya dace ba me rashin fahimtar da suke tuhumar da shi suka ce da yusufu wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu husba inna abana da su dalalin mubin yanzu yusuf da dan uwansa a fifita su akan wajen soyayya bayan ga wani ne gwaraza masu karfi mun kawo da amfani ba mun gama samari su ko suna yara yan kanana inna abana da su dalalin mubin lallai baban mu na cikin rashin fahimta na gwamnati dan inda yana cikakkiyar fahimta ya za a yi zubi da kancan yara yan kanana guda biyu a kan magiya karfi samari karfi har guda goma ya zubi da guda biyu a kan zuwa amfani za su yi masa to shi ne kan suka ce abdullahi lafi dalalikal qadim الضلال القديم يعني من تفضيل يوسف عليه كما ya كما يوسف to kaga dalal anan gudan adamu ma'rifatul hakika kenan sanin rashin hakika. حاكما كمر ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا أي وجدت آه، وجدك ضالا يعني على غير معرفة الحقيقة من الأمر فهداك بإنزال الوحي عليك وإنزال الكتاب عليك ubangiji ya sami ka baka da sani ku yi sanin sai ka ba ka san wannan ka shine abin da qur'ani ba da kansa ya tabbata shi ne abin da أيضا القرآن cikin ayoyin alkur'ani suka tabbatar an bai هذا كما مثالي وضل عنهم ما كانوا يفترون وقالوا أيضا بللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ضل عنهم بمعنى غاب عنهم الضلال بمعنى الغياب وقالوا أيضا بللنا في الأرض يعني إذا غبنا في الأرض صرنا ترابا صرنا عظاما وترابا أئنا لفي خلق جديد مرة أخرى بل هم بلقاء ربهم كافرون waɗannan ne su ne ma'anoni to da haka idan ka dawo kan wannan hadisi cewa ba mai ɗaukan dalla illa dal yani balla ya alfa hakikata matukar mutum ya ɗauka ba da nufin yi shela ba kan yi amfani shi to bai san hukuncin ta bane ba ba tafke ne kaga na gurin ba a nufin baka ce wanda ba musulmi ba ba a nufin da wanda bai san wannan hukuncin bane kawai na wani kai eh, amma ne yana ne littafin da kawo wakan wajen nan wannan wake suna cikin ne na tarhabiyya yana ɗaya daga cikin kananan littattafai da aka wake hukunce hukunce rabon gado arhabiyya kusan baiti dari uku da wani abu ne na manta adadinsa in mutum bai ya haddace shi kan zai samu ya haddace jullu ahkamin miras mafi yawan hukunce hukuncin da suke da alaka da rabon gado komai ya kawo maka shi a waki cikin sauki a yanzu kuma dabba dabba da suke da bayan an samu shekara kuma sai mai dabba ya bayyana kai kuma a lokacin ba ka da halin biya ya za a yi wani a wani yanayi ai tambayar da muka yi da ta shafi wannan yi amfani da dukiyar da ka tsinta ko mai shi bai zo daga baya zo za ka biya shi ta zama bashi a kan ka za ka biya dole na'am me kake malam a fa'idar rabon gado ‘ya'yanka wanda ka haifa kai tsaye za su ci gadonka amma jikoki iri biyu jikoki da ‘ya'yanka namiji ya haife su wannan za su ci gadon ka amma jikoki da 'ya'yanka mata suka haife su wannan ba su da gado ba fahimta da kyau shi yasa ko da zo muka iyakance muka ce da jikar ka wata ɗanka namiji ya haifa a sai jikar ka wata ƴarka mace ta haifa ba su da gado a kanka da aka suka cewa gano na gano abana ina وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائد بنونا إن كان سنك فرسوا يا أمو بنو أبنائنا su ne ‘ya'ya wanda ‘ya'yanmu maza suka haifa duk wanda kuma su ‘ya'yanmu za su ci gado da wa banatuna amma ‘ya'yanmu mata banuhun na duk abin da suka haifa na ‘ya'ya abu na urrijal al-abaidi ‘ya'yan waɗansu mazajen ne can ba ne santa ba ‘ya'yanmu ba ne ba za su ci gadon mu ba akwai dangantaka amma ba ga idan mutum ya yi tuntuwa kafin ya fara tsira sai hadari ya sauka masa yana da niyyar tsira ko ga shi ba wanda ya sani mazaza su kasa a gado ya yi matsayin sa tun da su sani da suka sa a cikin gado ba ku laifi a kansu Allah ba ya sa mutum da abin da bai sani ba shi ma ba ku laifi a kansa tun da ya mutu bai kai ga yin tijiya ba shi ya sa ake fara kafin zaɗin kasa shaidu ko da baka fara shiga da kuka ke kaga amfanin zai da ya fito wannan cikin wani tabbiyar idan mutum ya fito da tara guda bai zo ba kuma kuɗi ya gani zakka shin zai shirya musu zakka idan dai har ya kai shekara guda bai zo ba a wannan lokacin sun zama na shi to da sun zama na ka za ka hada da kuɗin ka na da ka fitar musu zakka gaba wannan ba za mu fahimta sai in ya zanto lissafin fitar da zakar ka ya riga ya wuce tun cikin watan rajab lissafin kuntuwa ka yi bin rajab da awwal yanzu rajab da awwal ya zago mai kudin bai zuba sun zama naka kenan to yanzu kuma su za ka fitar musu da zakar ku kenan su kadai daga nan gudun sai ka sa sauran ku cikin dukiyar ka kuma ya shafi duk shekara ka fitar da dukiyar ka da ka saba kuma mutum da ka saba. Wannan sun ya halatta mutum da kuntuwa ya dauka. Mun karanta a baya kamar mutum da ya yi tsuwa ana kuma da ya ciya ba ya cinye sai kuma ya zuwa ji wato ya ci tsuwa yana cinyewa ya kuma ya zuwa ji ya rena ya san bai samu dukkan bane ya rena ya yake yanzu shi kenan zai rena daga lokacin da mutum ya zai gyara al'amuransa sai dai abubuwa da duk mutum ke yin su kuskure in suna da ta'allaki suna da alaka da hakkin mutane in an zo an tambaya dole za ka biya in ko ba zo da mai hukumi ya zama naka yanzu ne kanka ne da kai rashin tiya ita kuma sun zuwa da abu guda biyu ne in ka san ka da su karka dauka abu na farko karfin rubin amana abu na biyu iko ne tiya da sheda ko da kana da amana in ba ka da sheda ba za ka dauka ba ko da kana da tsuwa sun shela kai da sarki a garin amma ko ba ka da amana ba za ka dauka ba dole sai abu guda biyu sun eh, lafi a kan bayani da aka yi kan juna an kunci namun gafiya da kyan wadira da inda waɗannan dabbobi shi suna farauta da hakorin su ba su yi duk su cikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin gafiya da kin kaza da kin duk wannan abin duk dai da wanda ke duna min al-tiba wa zu mikhlad min al-tayr haramun ne da nufin hadisin annabi ba su zan ko ce masa alaikum salam idan aka samu shi ne da bayan ayat da ta su da ka'ida idan aka ce ga yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ga yan uwa waɗanda suke uba ɗaya suwa suka fi kusanci wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sai in ba su ne na uba ɗaya su yi cin gado ka fahimta wannan dole daga cikin abin da ya Allah ya kanu gobe da darasin da za su biyo baya da suka shafi gano za mu ƙara bayani a kai sai ina da ga guda biyu da suka daga hannu shi ke kalmi billahi za a fitar masa da ka dama idan an yi rasu kafin a yi maganin gado sai an lura da al'amura guda hudu abu na farko ne wani fitar jiki abin da za a yi tattalin zuwa kabari ciki za a kai da kabari inda a samu da ya bayar za a biya waɗanda za su yi masa wanka in ba samu wanda za su yi masa wanka kada ka fi sabirin lanka ciki za a biya masu haɗar gabari in ba samu wanda su gina gabari kada ka to bayan an yi wannan muhimmin tarjid abu na biyu za a yi da dukiya shi ne sai a duba bashi to wajen bashi shi ne suke kawai iri biyu ne akwai bashin ubangiji akwai bashi na bayi bashi na ubangiji an yi kamar da ka faɗa ga zakka ta zo ta wuce bai riga ya biya ba ko sauran wata ɗaya ta cika bai riga ya biya ba duk za a ɗauka a fitar da zakkar wannan ko ta shekarun baya adadin shekaru duk da ya duk an cire dan an doka tun arabu da karai da ka kan da ya za ka tambaya cikin tamba duk idan aka wannan sai an biya wannan baki ne shi kenan aka fara ne kamar fara ta hau kan ne sai ka miskine goma kafara rantsuwa kenan ko yin su sai bai yi ba duk da aka ɗauka cikin wannan ko ko fara ta yantar da ba ta hau kan duk da ya za a ɗauka cikin wannan bai yi duk wannan ba su suka da kirai da alaka da ubangiji ke domin sai ba su suka na bil adama ba su suka na bil adama mutane da ke kusa baki wannan na bin kaza wannan na bin kaza da biya musu to anan malamai ke yin sabani da su Allah da ba bakin mutane wanda za ku ga gabatarwa waɗansu malamai suka ce a fara biyan da mutane inda fi Allah algani ne dan kana je wannan ya kare kuma wannan bai abin nan ba idan muka ji a fara ji na ubangiji subhanahu wa ta'ala kai da kun da ke umuri da yake badin lillahi aqwa min ruka wa dan lillahi ahqqu an yuka daga nan gurin sai wasiya a duba in yayi wasiki da dukiyar sa cewa a bawa da kaza sai a dauka a bawa wani daga nan abin da ya rage bayan waɗannan al'amuran to shine za a raba gado a ciki duk ɗaya ne duk wanda ya yi ka fahimta to sai dai mai kafa amma don ya haifar da tsamani saboda ba su da wannan na abu da kuke kama abu da kashe shi galibi da kai da kike gajiya wajen shi kuma kuna ganin kuna cikin jiya da karfin da kuma kuna amfani da wannan hauran da kai to da aka ga dole a samu wannan dabbar da kike a tsaro da ita ta wanda take kai farmaki sannan kuma ta gasa abin da wannan tukokin ta take na abin kenan to wannan gaji da suke ba za a tuna mata ba ya fahimta in ya na bashi a jumlace dukkan wata hidda idan mutum idan mutum ne idan mutum da fito biyu ba kuma karka fito da shi biyu shi ne sai a bada ansa ina jin shi ni na fahimci ne tambaya kuma shi na tabbatar ya fahimci amsa da na bashi <laughs> ni da shi kowa ya saya wa kowa shi